su je da mu back in history su kawo muna facts da kuma evidences mu understand wannan topic gabanin ba ku topic da kuma details da mu da bayan Allah na Kibla FM muna da website www.kiblafm.com kan kiblafm.com za ku samu resources da dama akwai kuma programs da za ku saurara akwai contact details kuma na Kibla FM wannan debate za mu ci amfani ta domin individual da ke second debating nan very important figure ne very special figure ne wane ne bawan Allah nan sai ina Hussein koko Imam Hussein waye kashe shi domin waɗanda suka karanta tarihin wannan bawa Allah sun gan yadda karshen ta kasance jini-jini jini-jini ne kuma ba wai a kashe a bar shi wurin ba a kuma wasa da jikin isa mummunan kashi aka yi shi to wannan kashi so ya cause muna so many wato misunderstanding between brothers ya cause so many misunderstanding ababai da dama ya tsino from wannan kashin da aka yi ma Imam Hussein wai kashe shi har wa yau ana cikin wannan tambaya to mun tattaru on Kibra FM mu ci amfanin wannan topic kuma bayan Allah guda biyu waɗanda za su zo su base kuma su dialogue su kuma a shirye suke su zo muna da fact za su duduba cikin takardun history nan su zo su aji muna maganan nan mu gane inda take ya so mu ci amfanin maganan nan suna tare da mu na farko Sheikh Faruk Abdullah yana bai daga New York City ina miki sallama na musulunci na ce salamu alaikum wa rahmatullah shek alaikum salam wa rahmatullah na kuma sheik musa yusuf mai lakabi asali sunna shi kuma yana bai daga kaduna state nigeria shi kuma ina mishi sallama na musulunci na ce alaikum wa wa shek alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam fuad masha Allah kun ji muryan bayan Allah guda biyun nan a shirye suke kuma za su discharge kan wannan dialogue debate on tubular FM waɗanda kuke saulara kira yan rayunku ku gaya musu za su mai wannan debating nan on tubular FM su kuma su zo su zo su ci amfani sayyidina Hussein Imam Hussein wa ya kashe shi jita ne na manzon Allah wanda yake kuma manzon Allah da shi suna da very close yayin su magagamu game da shi na alkhairi masu yawa musulmai kuma waɗanda yake suna son manzon Allah da sun ji history yadda aka kashe Imam Hussein sai su na tambayan question kaman su wa suka mishi wanga abu su wa suka da jini wannan bawa Allah in that way suka kuma wasa da jikin shi namun shi a cire kai ana wasa da jiki su wa suka yi wannan abu kullum arwa yau ana wannan tambayan question na to wa'inda two individuals Sheikh Asadu Sunna da Sheikh Faruk suna see on the opposing views to share during this debate. Mu gane sakin na za with Sheikh Faruk shi zai soma the debate sa'annan kuma formatting in ya gama first uh, 15 minutes shi Sheikh Asadu Sunna kuma zai magana 15 minutes. Abaya haka an Sheikh Faruk another 10 minutes block a je a ba kuma Sheikh da Sunna shi kuma 10 minutes in suka kare wannan mu rotate back to 555 format sa'annan har mu kan lokacin da zamu bude muku phone lines kuma wayanda kuke saurara ku kawo mana naku tambayoyi ku bari bayan an danga su ba mu karatu su kawo mana facts da kuma evidences on Kibla FM shi muke bukata sai sha akan haka ba da bacin lokaci ba Sheikh Faruk Abdullah duniya ana sauraron ka on tubular FM ba mu naka tape wa ya kashe Imam Hussein Sayyidina Hussein jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyida Fatima da kuma Imam Ali wa ya kashe shi suwa suka zo da jinin shi akwai dalilin kashe shi duniya ana sauraron ka bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب الله وطبيب نفوسنا ودوائها وشفاء ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم جميعا ومن في فضائلهم من الآن إلى قيام الساعة يوم الدين أما بعد to yawa al'ummar musulmi baki daya ni ne kanin nan naku ɗanku almajirinku mai suna faruk ina idar da gaisuwa na ina ce muku salamun lahi alaikum na'am amma gabanin in shiga cikin san cikin maudu'i na ji malam fuad ya ce wai eh, faruk eh, eh, abdullah ko da ke ma'aifi na sunan shi yusuf Sai sa ina da gyarawa ne nam to wannan maudu'i da aka ajiye waye kace imamul hussein wannan lamari kadiyan ga wadih siddan wadih ne kai filin wuri ne clear kamar yadda kowa ya san rana ke bayyana clear wannan babu wani shakka cikin wannan bangaren sunnawa da shi'awa da bangaren sufaye duk su sun tabbatar cewa babu shakka yazidu shine wanda yake yi bada umarni a kashe da hussein sai dai wani bangare kaɗan su ne wabiyawa wato mabiyan salafiya da yake su ne kawai wannan bangare nan ne kawai dukkan wani abin da musulmin duniya suka yi ijimai kai su kawai ke halafa ma wannan abu kuma inda suka fi halafawa ne shine kan banu umayya suke halafa musu insha Allah kuma insha Allah wannan ba da zamu yi insha Allah da iko Allah da izinin Allah Allah ya bayyana da gaskiya kan wannan lamari insha Allah bana su lokaci ba kamar yadda eh, eh, bakwanni suka wuce muka zo muka yi program game da yazidu mun kawo mun yi istishhari da wasu littattafan na tarihi na manya-manyan malumman sunnawa to yadda za mu yi shi ne za mu kawo manya-manyan littattafan tarihi da suka yi magana game da yazidu risalar da ya rubuta mu kawo cikin littattafan shi'awa kuma da suka tabbatar yazidu ya rubuta risala daga bayan muka koma kuma mu shigo tun zattuttukan malumman shi'awa ai eh, sunnawa da ra'ayinsu da suka fari kan cewa yazidu shi ya kashe imamul hussein to aka za mu tafiya za mu tafi da zartuttuka, sa'annan abubuwan da zai zo da shi kuma mu zo mu zub da su duka insha Allah na'am kamar yadda tarihu sabari ya zo da shi muka karanta wani lokaci juz'i na hudu safa na 250 inda yake cewa yake walam yakun li yazida himmatun hina waliya amra illa bai'ata nafar allazina abaw muawiya hina da'an nasa ila bai bai'atihi wa annahu waliyu ahadihi eh, ba'dahu yace wai wato yaziru bai samu kwanciya hankali ba bai samu himma ba face wanda suka ci ba ubansa a yayin da ubansa muawiya ya nemi wayannan mutane su zo su ba ɗansa yaziru bai a ce suka ci bayar wannan to shi yazidu bai samu kwanciyar hankali ba face wayannan mutane sun zo sun ba shi bai'a ya ci gaba ya fa kataba ba ila walid fi sahifatin ka annaha udunun fa'ara sai ya rubuta zuwa ga walid gwamnan madina kenan kaman kunnin bera wannan karin magana suke yi yace amma ba'a fa husaina wa abdullahi bin umar wa abdullahi bin zubair bil bai'a wai ka riki imam husain da abdullahi dan umar da abdullahi dan zubair su ba da bai'a su zo su pledge allegiance su yadda cewa yazidu shine shugaban musulmai yace akhzan shadida ka musu riko riko mai tsanani kuwa sai ce laysat fihi ruksa babu wato riko wanda yake ba rangwame a ciki hatta yu baya umar salam fa sun ba da bai'a sannan muka koma cikin tarihul ulafa saboda lokaci zan dinga sauri saboda akwai abubuwa da daman da muke so mu fadi tarihul ulafa shi ma ya zo da shi cewa ba'a sahalu da iraq ila al-husayn rusla wal qutba yad'unahu ilayhi wai yan kufa suka rubuta ma imamu hussein wasika suna kiransa zuwa gare su izo eh, kufa fa kharaja min makkata ila iraq sai ya fita daga makka zuwa iraq sai ashara zilhijja shekara goma na ijira eh, eh, na watan hajji wa ma'ahu ta'ifatun min ali baitihi rijalan wa nisa'an wa sibyana tare da shi akwai mata da yara da cikin ahlul baiti maza da yara da mata fakataba yazidu ila walihi a iraq sai yazidu ya rubuta ma gwamnansa na iraq ubaidullah ibn ziyad bi kitalihi wato ubaidullah ibn ziyad ya yake su fa wajjaha ilaihi jayshan arba'ata alaf sai yazidu ubaidullah ibn ziyad ya tura rundunai sojoji wato dubu hudu alaihim umar bin sa'ad bin abi waqqas cikin su umar bin sa'ad da abi waqqas sannan muka koma cikin masal na khawarizmi juz'i na daya safa na 180 inda yake cewa ثم كتب صحيفة صغيرة كأنها أذن فررة sai ya rubuta shi yaziru ya rubuta wani wasiƙa takaitacciya karamin wasiƙa kamar kunnen bera amma ba'adu sai ce fa kuzul husain wa abdullahi bin umar wa abdurrahman bin abi bakar wa abdullahi bin zubair Bilbaia." wai wato sarki imamul husain da umar dan da abdullahi dan umar da abdurrahman dan abi Eh, Abdullahi dan Zubair su ba da bai'a akhzan Ali, fariko mai sanani kuwa laisa fihi ruksa wato riko wanda yake ba eh, ba a ciki faman aba alaika minhum fadrib unka wanda ya gushe ya kiba da wannan bai'an nan ka fidda kansa wa ba'as ilayya bi ra'sihi wassalam sai ka zo min ka dawo min da kan mai shin abuna to wannan mun karanto tare eh, littattafai guda uku cikin littattafai sunnawa sannan tarihu damash shi ma ya zo da shi daga arful ha juzi'i na 14 sofa na 214 ban son karanto ga shi na ya kawo shi ma ban son karanto saboda karancin lokaci amma an ran nufe mu karanta insha Allah she mu karanta mu ba sharatan wayanga manya manyan maluman sun suka tabbatar cewa Yazidu ne ya rubuta mawalinsa wanda ke Madina ya karbi bai'a a gun Imam Hussein da wasu da muka kirga sunan na su idan ba su ba da bai'a ba ya fidda kawunan su ya kuma rubuta ma walinsa na eh, Iraq ubaidullahi ibn Ziyar kan cewa idan eh, ya samu labari Imam Hussein zai zo wato Karbala yana zuwa Kufa to ya yake su wannan malumman sunnawa suka fari wannan to yanzu za mu koma cikin za mu kawo ɗaya ko biyu cikin littattafan shi'awa da su ma suka tabbatar cewa yazizu ne wanda yake ba da umarnin cewa a yake imamul hussein salamullahi alaihi idan muka koma cikin al-irshad na sheikh al-mufid safa na 317 inda yake cewa fa kataba ilaihi yazid yake amma ba'd fa innaka lam ta'ud an kunta kama uhib wato wai kai ubaidullah ibn ziyad wato ka baka gushe ba kana kan wato abin da ni nake so wato kana yin aikin da ni nake so yace amilta al eh, hazim wato ka aikata aikin masu hankali wasalta eh, saulata shuja shuja rabit wai wato ka aikata wato kai ka wato ka atakin su kamar yanda wato masu karfi masu zarimai ke ta mutane ai ya samu labarin cewa eh, ubaidullahi ibn Ziyad ya kashe a ah, Muslim ibn Asil kenan a yayin da musulun bin akil ya zo ya ci ya samu kan mutane daga kufa ya samu labarin yadda ya yi da su da su ani urwa shi yasa yanzu ke rubuta masa wannan yana nuna cewa ya tabbatar da zuwarin shi ya ce wa kana ta wa kafaita wato abin da kai nan ka ka yi shi daidai kuwa wa saddaqta eh, eh, zannu duke wato ka daskatar da wato tunanina da kai yace wa ra'ayi fike da ra'ayina na a kanka wa qad da'awtu rasulayka fasa'altuhu fasa'altuhuma wa nadaytuhuma fawajartuhuma fi rahihima wa fadlihima wai wato na kiri wato ma'aikatanka wayanda ka aiko su na yi fira da su na zauna da su na tambaye su sai na same su suna kan ra'ayin ce suna kan ra'ayin su wa fadlihima da fadalan su da karsa kamar yadda kai ka fadi min ubaidullahi ibn ziyad to yanzu zai fadi masa magana yace eh, fastausi ma khaira wato ka ba su su wayannan wayanda ka aiko su ka ba su alhaili sai ya ci gaba yace yake fa innahu kad balagani anna husaina kad tawajjaha ila al-iraq ya na samu labarin cewa imamu da ya karyo anya zuwa ga iraq yana kan anya zai zo iraq fadail munazir wato wai wato ka ajiye idanunku ka tafi sa spice a jiya spice a sa mutane kan anya su fahim su yace ne wal masalih kuma da kuma eh, takubba ku bari takubban ku yayi rabi takubi wato sort yayi rabi yace wa ahtarif kuma ku yi eh, ku isayin data ku tsaya vigilant wa ahbat ala zanna kuma eh rike su da tunaninsu yace waktul ala tuhuma ala tuhuma wato wai ka kashe su kuma ka tuhumance su ke mai waktub ilayya fi ma yusdatu min khayr wato fauce ka rubuta min abin da ya gudana cikin alkhairi abubuwan alkhairi da ka aikata idan kai ya ka aikata wannan na alkhairi ka rubuto min insha Allah wannan sha'idi na farko kenan wannan kadiya ya nuna clear kan cewa yazidu ne wanda yake ya aika risala zuwa ga ubaidullahi bin ziyad wato yake su imamu hussein babu shakka kan wannan idan muka koma cikin munta a amal juzi'i na daya safa na 553 eh, na ce kummi yana cewa fakata bai zir ilal wali bun utba bun abi sufyan wa kana waliyan alal madina min kibali muawiya faqal wato eh, yazid ya rubuta ma walid wanda yake yana shine gwamnan daga kufa eh gwamnan daga madina yana ce masa amma ba fa khuz husaina wa abdullahi ibn umar wa ab eh, eh, wa ibn zubair wa abdurrahman ibn abi bakr bil bai'a wa wato tarike imam husain da abdullah dan umar da eh, da zubair da dan zubair da abdurrahman ibn abi bakr bil bai'a wato wai tarike su da bai'a aka san laysa fihi ruksa wato riko wanda yake ba rangwame a ciki hatta yau baya har su ba da bai annan wa man tana alayka fadrib unka wanda ya ci ya ba da wannan bai annan ka cire kansa ka buge wuyansa da takobi ka cire kansa wa ba asbirasihi eh, ilayya sai ka kawo min da wato kansa a gona wannan sunnatar wasi a zuga maluman tarihi sun tabbatar cewa babu shakka babu shakka yazidu ne wanda yake ya rubuta ma walinsa daga madina wato ya karbi bai a gunsu idan ba su ba da bai a ba ya da kansu wayannan mutane da muka zakkara sunansu cikin su imamu hussein shi ne ainihin wanda ma yake son ya ba da bai'a to wannan mun kawo cikin littattafan sunnawa mun kawo cikin littattafan shi'awa kuma mun tabbatar cewa babu shakka maluman tarihi sun tafi kan wannan eh, ina ji eh, lokaci na sauran nawa cikin eh, maka two minutes insha na mun yi kokarin mun tabbatar a wurin maluman tarihi sunnatan wasi'a sun nuna cewa yazidu ne wanda yake ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnan shi na Madina ya karbi bai a su, idan ba su bayar ba ya kashe su kuma ya kawo kan abu eh, daga wurinsa daga Sham kuma ya rubuta wa gwamnan sa na eh, Madina daga Iraq wanda ake cewa Ubaidullah ibn Ziyad kan cewa ya samu labarin Imam Al-Husaini na an ya a maye ya kesu wannan clear maluman sunnawa sun fari nafsun abin da muka fari maluman shi'awa kuma sun fari bishantin abin da eh, eh, madmunu daya duk gaba da sun tafi kan madmunu daya maluma na da yawa da suka yi magana amma mun takaita shi saboda akwai zattutuka da yawan da zamu yi insha Allahu next 10 minutes da aka bamu za mu yi magana kan maluman sunnawa da wasu maluman shi'awa suka ra'ayin ra'ayinsu kan yazidu na nuna cewa shi ya kashe Imam Hussein suka tabbatar da la'ana kan kan Yazidu dan Muawiya insha Allah mun tabbatar da wannan yasa ina ji da mu sai da zance mu kan eh, presentation da muka yi na farko insha Allah masha Allah mun gode Sheikh Faruk Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu Laban Kibla FM suna na da Umar debate dialogue between Sheikh Asad Sunna uh, Sheikh Musa Yusuf mai lakabi Asad Sunna na Kaduna State, Nigeria, da kuma Sheikh Faruk Joseph na Bronx, New York, ah, su suke kan Kibra FM suke tattaunawa suke kawo wasu key fact game da tafikin debating wa ya kashe Imam Hussein wa ya kashe shi. Ah, that is um, the topic. To alhamdulillah ya yi magana initial 15 minutes yanzu da mu bari Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna shi kuma ya yi magana na 15 minutes ya sauke mu komo wurin shi faruk shi ma for another 10 shi mu proceed with the rest of the uh, setup uh, kan haka sai ka asali sunna duniya ana sauraron ka akan kibra fm bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد uwa ما سسور رمو أديدي wannan اللوكتي ine muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wacce farkon ta yake ɗauke da amincin Allah tsakiyar ta rahmar Allah karshen ta albarkar Allah wahiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. na farko dai kamar yadda masu saurare suka sani akwai abin da nake so in yi matashiya a kansa. abu na farko wannan tattaunawa da za a yi ba ana so a tattauna ba ne a nuna cewa tsakanin yazidu da husainu wa haifa falala wannan ko a kusa babu a aƙidar mu ta sunna al'imamu husaini sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasancewarsa sahabi kaɗai ko da bai da alaƙa da gidan annabi muhammad to darajarsa ta fi duk wani mutum wanda ya zo bayansa wanda ba sahabi ba ne. Ballantana wato al'imamu Husaini bayan kasancewarsa sahabi yana da alaƙa da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Da haka al'imamu Husaini a shahidu a saidu shahidi mai arziki, ba wai Yazidu ba har baban Yazidu ma'auya al'imamu Husaini ya fi shi daraja da matsayi da ƙima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. wannan shi ne abu na farko da nake so mutane su sani abu na biyu ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya ni cikin al'ummar da suke ƙaunar al'imamu Hassan da kuma al'imamu Husaini ta yadda ina roƙon Allah daga dukkan ‘yan uwa musulmi cewa kowa ya sani ba da daɗewa ba an min haihuwa an haihu al da kuma al-Husainu kai haddama Fatima da kuma Zainab duk akwai a gidana sunan masallacin da nake limanci ma sunansa Masjidul Imam Al-Husaini amma duk da haka wani ya nuna cewa ba ma kaunan ainihin wato Ahlul Baiti abu na uku cikin maganganun da Faruk ya yi. ina so da Allah idan mu daina wa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala izgilanci da ya zo magana sai ya ce wai ahlus sunna duka sun yi ikirari da shi'a sai wahabiya. Na farko dai, shi wahabiya da ake kiran mu da shi, wato nisba ne zuwa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne alwahabu, Allah ya ce mana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Sannan ya faɗa yake cewa am indahum khaza'in rahmatir rabbikal azizil wahhab. sannan annabi Suleiman haka ya ce, wato qala rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab shi sunansa Muhammad idan da an jingina mu zuwa ga sunansa to watakila duk duniya za ta iya fahimtar abin da muke kai na karantarwa yana da kyau to amma sai aka ɗauke jingina mu zuwa ga sunansa sai aka mayar da shi zuwa ga sunan mahaifinsa wato Abdulwahab. to ko da ma mahaifin ne ya kamata a fahimci alwahab dinnan sunan Allah ne bai kamata musulmi ya zamanto yana daga cikin abin da za su mayar da shi wajen izgiri ba kamar yadda na faɗa a farko al-Imam Husaini radiyallahu anhu wa arda wallahi ahli sunna sune aula bihi min gairihim su suka fi cancanta da sanin kiman al-Imam Husaini sama da wasunsu misali kawai zan bayar a cikin littattafan shi'a guda hudu alkafi wato at-tahzib man la yahdurhu al-faqih al-istibsar al-imam Husaini gabaki ɗaya yana da hadisai guda bakwai ne yayin da a cikin littattafan sunna al-imam Husaini yana da hadisan da sun kai arba'in da ainihin wato uku wannan kenan a wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci a duniyar musulunci a yanzu na maganan wane ne wanda ya kashe al-imam Husaini Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratun nisa'i, ya ce wa man ya khati'atan duk mutumin da ya aikata wani gingime mai laifi, au isman ko wani zunubi, sun mayar mi bihi bari an sannan sai ya jefi wanda ba shi aikin ba, sai yake faƙaɗin hitamala buhutanan wa isman mubina, wannan mutumin ya ƙirƙiri zunubi da ƙirƙiren ƙarya mai girma. wato zan iya tunawa muna yara akwai wani da na san mun taso da shi shi ya girme mu ya fi mu wayo idan aka je waje aka yi abu idan ya fahimci cewa da zaran an dawo za ka tona cewa shi ya yi to ana zuwa sai ya sauri sai ya ce kai kai da ya ce kai kai koda daga baya ka faɗa ka ce shi ya yi to sai abin ya rike cewa mutane sai su gane to wa ma ya yi daga ƙarshe ko da shi ya yi abin tun da shi ya ce kai kai Su za a kasa gane cewa waye ya abu. Don haka, a lokaci ya yi da dole ne mu tabbatar wa da duniya cewa wanda suke da alhakin kisan al'imamu Hussaini su ne ‘yan shi'a, kuma dalilai za su zo daga cikin littattafansu. Abu na biyu a ƙarƙashin wannan maudu'in, Allah ya jarraba al'umman musulmi da ayoyi guda biyu, kuma ayoyin nan guda biyu, wallahi aiki da su yana mana wahala. aya ta farko Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina kunu qawamina wato lillahi shuhada bil qisti ku zan masu tsaye da shaida dan Allah sai ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kin wasu mutane ya sa ala Allah ta'dilu ba za ku yi musu adalci ba sai ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa adalcin shi zai kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah shi yasa ya rufe ayar yace wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sannan ya ce mana wa'iza ƙultum idan za ku yi magana fa'adilu ku yi adalci walau na za ƙurba ko da wanda za ku yi magana a kansu yana da alaƙa da ku ta nasaba. Wannan su ne ayoyi guda biyu. To babban matsalar mu yanzu duk yayin da mutane suke son ka duk abin da kai ko kuskure ne sai sun ba shi kariya yayin da mutane ba sa ƙaunar ka ko me kai na daidai sai sun tabbatar da wannan abin sun yi tamfarin ɗin shi ba daidai ba ne addinin mu na musulunci ba haka addinin musulunci yake ba. Zan iya ba da misali a cikin Alƙur'ani, babu al'umma wacce Alƙur'ani ya fi mata kata-kata tare da tabbatar da cewa sun kashe annabawan Allah ɗin, kuma a kansu Allah yake magana. Allah ya ce, laƙad a kadna misa bani Isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa duk lokacin da wani annabi ya zo musu da abin da ransu ba ta so kan kazzabu wa fariƙan yaqtuluna wasu su ƙaryata shi wasu su kashe wannan annabin amma tare da haka lokacin da Abdullahi bin Rawaha annabi ya aike shi ya je wajen Yahudawan ya karɓo abin da aka yarjejeniya tsakaninsu da al'ummar musulmi fa'aradu an yarshuhu sai suka so su bashi wani barafin hanci don ya tausasa musu akan yadda aka yi. Faƙala sai ce masu wallahi laƙar ji ita min inda a habbil kalƙe ilayya. na zo muku daga wajen mafi soyuwan halitta gare ni yace wala antum abgadu ilayhi min a'dadikum min al-qiradati wal Ya yace wallahi na fi kin ku fiye da nake kin alade da biri yace amma wa ma yahmiluni hubbi iyahu yace amma san da kuka san ina wa annabi bai sa inda wani abu zai faru daga wajen annabin ko kuke da gaskiya ya billahi Allah ya kiyaye shi ne bai da gaskiya ya ce wallahi tallahi ba zan iya goya mai ba in kware muku baya sanan ya ce wa bugdi lakum ala Allah adila fikum ya ce kiyayya ta kuma ba ta sa in ki muku adalci faƙalu sai suka ce ai bin hada qamati samawati wal ard da irin wannan adalcin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira sammai da kuma ƙasai. To abin da muke cewa yanzu, tambayar da ake wane ne ya kashe al'imamu Husaini. idan ya tabbata ta hanyar dalili ingantacce ga wanda ya kashe al'imamu Husaini kowaye matsi ne masa albarka. Abu na gaba, yana da kyau masu sauraron wannan program ɗin su sani kafin a kashe al'imamu Husaini, ba shi kaɗai aka kashe ba a musulunci, an kashe na Umar a masallaci, an kashe na Usman a gidan shi yana karatun Ƙur'ani a gaban iyalin shi da azumi a bakin shi, aka zo aka kashe na Ali shi ma da wanda ya kashe sayyidina Umar a masallaci an kama shi kisan mutawatiri ne da wanda ya kashe sayyidina Usman an san su da wanda ya kashe sayyidina wato Ali wa'annan an san su babu wanda yake ya isa ya masa wa'anda suka yi wannan kisan to wanda ya tabbata sai a tabbatar amma duk lokacin da ka ce wane ne ya kashe wane to da'awa kai awakka kuma babu yadda za a yi ta tabbata sai ta hanyar dalili sannan da awakka za ta ainihin wato tabbata. Yanzu a Najeriya wani mutum bai isa ya minke bai ce wane ne ya kashe malam Jafar ko wane ne ya kashe malam Albani. Idan ya faɗi haka da da'awa ne yanzu abin da ake bin sa bashi sai ta hanyar dalili ingantacce sannan zai tabbatar da cewa ga wanda ya kisa. Kasantuwar an kashe Sayyidina Umar, an kashe Sayyidina wato Usman, daga nan rikici ya fara cikin al'ummar musulmi. sahabban annabi Muhammad ibn Sirina ya faɗa ya ce farko ba ma ma tambaya dangane da abin da ya shafi isnadi domin sahabban annabi da nassin Qur'ani mutane ne masu gaskiya to lokacin da fitina ta auku rigingimu tsakanin musulmi bid'a ta kunno kai aka farawa annabi ƙarya to sai aka zo aka sa ka'ida ta duk wanda ya kawo abu sai an tabbatar da shi kafin a karɓa kuma tabbatar da abu kafin a karɓe shi wannan ka'ida ce ta littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Suleimanu, alhuda-huda ya zo masa da labari cewa na je garin saba na ga wata mata kaza kaza kaza kaza sai da ya gama ba shi labari sai ya ce masa sananzur a sadakata am kuntum min Zan bincika wannan labarin in gani ƙarya ka faɗa ko gaskiya kake. Mu kuma wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan wani fasiki ya zo da wani labarin da ana zaune zai daga hankalin wani sai Allah ya ce to ku binciki abu yadda yake sai kun tabbatar da shi saboda an tusimu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina sannan ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza daratum fi sabilillahi idan kun tashi za ku yada addinin Allah sai ya ce fatabayyanu lalle ku tabbatar daga yadda abu yake to na tabbatar cikin abin da muka yi ittifaki da ni da malam fu'ad kafin tattaunawa da shi faru abin da yake ingantacce shi za a kawo babu kuma abin da yake da hatsari a addini irin abin da yake matsala ta tarihi domin matsala ta tarihi ta fi matsala ta mustalahul hadisi wahala al'imam wato wannan hafizul iraki a alfiyarsa ta sira da ya zo kan maganar tarihi cewa yi waliya alamar talibu an siyara lallai ɗalibin ilimi ya sani fa matsala ta tarihi ta jima'u ma hauma ma kad unkira takan tara abin da ya inganta da abin da bai inganta ba yace wal qasdu dhikru ma ata ahli siyar bihi wa in isnaduhu lam yu'tabar yace kawai ni manufata ta dan ambatan maka abinda malaman tarihi suka ambata ko da ko isnadin bai inganta ba Abu Muhammad al yana faɗa a cikin nuniyarsa yana cewa la taqbalanna min at-tawarith kullama jama'a ruwatu wa khatta kullu banani yace karka duk abin da malaman tarihi suka wato ruwaito ko suka rubuta sai yace irwal hadithul muntaqa an ahlihi siyama dawil ahlami wal asnani كابن المسيب والعلاء ومالك والليس والزهري أو السفياني to yanzu abin ban mamaki cikin abin da Malam Faruk ya fara kawowa wajen tabbatar da matsalan kisan al'imamu Husaini a cikin tarihu tsabari. Tarihu tsabari da shi wato Malam Faruk ya fara magana a kansa, yana daga cikin littattafan da ake la'akari da su a matsayin manya-manyan littattafai na tarihi. galibin malaman tarihi za ka ga a can suke curanto maganganunsu sai dai abinda al'imama tsabari ya faɗa ka koma ka je ka karanta muƙaddimar tsabarin a shafi na biyar ya faɗa ya ce ya alaman naziru fi na hada mai karatu ya sani a wannan littafin nawa an na itimadi Lallai dogaro na fi kulle ma a hadartu zikirahu fihi cikin duk abin da zan halatto maka da ambatansa mimma sharastuhu mimma sharattu anni rasimuhu fihi cikin abin da na sanya sharaɗi zan rubuta shi yace inna ma huwa alama ruwitu min al akhbari yace yana daga cikin abin da aka ruwaito ne na labari allati ana zakiruha fihi wal asar allati ana musniduha ila ruwatiha yace kowane abu idan na karɓo shi zan faɗa maka ga inda na karɓo shi ga wajen wanda na ruwaito shi yace fa ma yakun fi kitabi hada min khabarin zakarnahu an ba'dil madina duk abin da ke cikin wannan littafin na tarihin tsabari na ambace shi ne daga sashen wanda suka gabate mu min ma yastankiruhu qari'uhu aw yastashni'uhu sami'uhu min ajali annahu lam ya'rif lahu wajhan fi siha abinda in an karanta zaka ji hankalinka ya tashi wani abin baka san ingancin sa ba wala ma'ana fil haqiqa bai da ma'ana haqiqa sai yace fali alam annahu lam yu'ta fi jidalika min qiblina inna ma utiya bihi ko wa inna ma utiya min qibli ba'd naqidihi ilaina ya ce ka sani ni haƙƙi ne in faɗa maka ga inda na samo abu kai kuma ka je ka bincika ya ce wa inna ma addaina zalika ala na hawin lazi ma udde ilena wajibi ne mu ɗauko abu kamar yadda aka ɗauko shi kafin mu in faɗa maka kai sai ka je ka bincika to yanzu abin da shi malam faruk ya fara kawowa na tarihu tsabari akwai wannan mutumin da ake ce masa lutsu bin yahaya ya koma a mujallaji na biyar a shafi na ɗari uku da talatin da takwas ya fara tun daga khilafati Yazid bin Muawiya. Wa fi hadhihi sana buyi alil Yazid bin Muawiya bil khilafa ba'da wafati abihi. Yana gama wannan sai ya ce wa qala Hisham bin Muhammad sai ya ce an abi Mikhnaf. Wannan abi Mikhnaf din shi ake ce masa Ludi bin Yahaya. Yana da ruwaya a cikin wannan littafin na tarihu tsabari ta kai ruwaya ɗari biyar da tamanin da bakwai kuma wannan mutumin makaryaci ne. wannan mutumin da yake makaryaci ana buƙatar abu da yake sabiti tabbatacce kuma shi yasa yake da muhimmanci musulmi su san me ya faru daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa kashe al-Imam Husaini to ba shi wannan luɗubi ne ɗin ba shi kaɗai a'a akwai malamai wanda sun shahara wajen wannan matsalar wanda wato shi ya fi shahara ne akan wannan akan abubuwa wajen guda goma wanda in lokaci yayi di yana da ruwayoyi kansu to ba kuma shi kadai bane shi Lutsi bin haya? lokaci ta haiko eh lokaci ya kai na misa za mu ba ku next da wannan kissar da ya fara kawo ta kissa ce ta ƙarya domin ya duba cikin isnadinta akwai Lutsi bin Yahaya shine Abu na. kazzab ne makaryaci ne dama dan shi'a ne in ya kawo magana ba a karba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, Shaikon Musa Yusuf Asali Sunna ah, maganan shi wannan mutum ah, a wurin ka maganan shi you know kariya ne amma wurin wasu kuma sai su ce suna aiki da shi ina sun ka a masa tashi ya so waɗanda yake sun karbi wannan maganarsa kuma ta su feel offended. sai sa wannan play muke push to you ah, shakka faruk kuma ah, kuna saurara Montebello fm suna na fuad umar Sheikh Musa Yusuf da sin na Kaduna State, Nigeria da kuma Sheikh Faruk Yusuf suke tare da Montebello FM suna debate and dialogue kan topic waye kashe Imam Hussein, Sayyidina Hussein waye kashe shi. Ah, sun bude initial 15-15 minutes in su za su je kan 10-10 block sai mu je the rest of the program mun zo down to 5-5 domin yi more interactive har mu zo mu bude muku phone lines kuma ku kawo musu tambayoyi ku mika musu su ba mu answer don wannan topic very important topic ne ba da lokaci ba shakka faruk duniya ana sauraron ka ka doki 10 minutes ka yi magana domin na da imani kamar ka wasu points cikin maganganu sheik asadi sunna akwai abin da zaka fada ciki cuta kuma abin da zaka aje in ba ka aje shi daidai ba na san ka asar suna ne komo da mitoci goma shi ya burga maka kai kuma to demand kai kuma ka present more evidences akan haka shek faruk 10 minutes bismillah na'am masha Allah eh, wato <laughs> ina da ban mamaki sosai ma al'asafi shadid wato ka'ida ka'ida na debate idan ana yi idan ana kan ka'ida na debate kowa na kawo ra'ayinsa abinda su suka yarda da shi wan ya fari na ce kare wan kuma ya fari na ce kare bayan an gama to lokacin sha so ga sokaci cikin gasusukan juna amma kan yadda malam ya so ma gasusukansa ya nuna cewa ka'idan debate yana da wato ba a cikin wannan wuri sosai na'am ala kulli hali malam ya yi magana cikin tarihi tabari daga baya mun yi magana shi kamar yadda muka kawo presentation mu mun tabbatar babu shakka maluma daban-daban muka kawo sunna ta da a dukka sun tafi ittifaqi cewa yazidu ya rubuta risala wannan ba wanda ya isa ya buge shi to yanzu kamar yadda muka gaya muku za mu kawo maganar maluman sunnawa a ra'ayinsu me suka faɗi Malam Sam'udi ya kawo cikin Murudin Zahab juzi'i na uku saf'a na 82 inda yake cewa yake wannan ma shamilan nasa jauru Yazid wa ummalihi wa annahum duruhu wa ma zahara min fiskihi wa min katilihi ibn binti rasulillah wa ansarihi ina cewa wai a yayin da mutane suka masu da cikin wato yawancin da Yazid ke yi musu da wato ma'aikatansa suke yi musu na cikin eh, cikin wayannan ayyuka na miyagun ayyuka wa ma zahara min fiskihi abinda ya bayyana na cikin fasikancin shi shine ne wa min katlihi eh, eh, wa min katilihi ibn binti rasulillah da kisansa da ya kashe ɗan. yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ansarihi da mataimakin sa wato shi awansa yanda yazid ya bara aka kashe su mahallu shahid inda muke so magana kenan amma bari da ci gaba shi ce ne wa ma azhara min shurbil khamr da abin da ya bayyana cikin shan sa yace sayyarahu si eh, sayyarahu sirata fir'aun wai wato hukuncinsa shi yazidu kamar hukuncin fir'auna ne wanda babban malamin sunnawa ne yace bal kana fir'auna aqdam minhu bal ma fir'auna ya fi shi zamowa adili yake adal minhu fi ra'ayatihi wato fir'auna ya fi shi adalci cikin mutanensa yake wa ansafa minhu li khasatihi wa ammatihi yake cikin wato adalcin tsakanin mutanen sa makusantansa da wayanda yake suna nisa da shi am mutane eh, duk gaba daya kisa wannan kaɗan da muka saya da mu fari cikin maganarsa sa kenan sa'annan idan muka koma wannan cikin murujin zahab kenan na imamu sam'udi shi yayi wannan magana ya tabbatar babu shakka yazidu dan muawiya shi ya kashe imamu husain a ra'ayinsa sun muka koma cikin siyarwa alamin nubala juzu'i na hudu safa na 37 imamu zahabi shi ma yana fanin ra'ayinsa kan yazidu yake wa kana nasibiyan wai yazidu da nasibi ne yana zagin imamu ali da yan gidansa fadzan fadzan galizan wato mai sanani ne yana da taurin zuciya jilfan mugun mutum ne ya tanawalul muskir wa yaf'alul munkir yana shan giya kuma yana yi kasa ayyukan da aka ci mahallu shahid yake istataha dawlatahu bi naftal shahid al-husayn ya bude daulansa da kisan imam al-husayn wannan shahidi na biyu kenan na'am shahidi na biyu kenan shahidi na uku ah, نعم بسم الله شكرك نعم أنا جيكا بسم الله na uku bismillah shakaruk na'am to um shakaruk bismillah kana kan haya yi magana to um, zai kawo na uku kenan ya je silence a ba mu da wato reasons of why da yake both of the parties suna kan na system kibra fm kuma ba mu san me yasa me ya faru ya bari ya yi shuru ba maybe wani technical ungani amma shekaru ka mutan duniya ana saurara ka zo ka ci gaba da bayani da yake tsara maka 6 minutes daidai ya so shekatar suna kuma yi magana yasa muna son ka zo ka cika sauran nakan nan ya so shaka asar suna shiga cikin yake wa'anda suke sauraron mu wasu na son a bayan da na ku shiga cikin wato maganan da kansa wasu na son ku tattaba wa ya kashe imamu Hussaini nan wasu na son a ta strike wurin nan ji wani ah, comment guda da muka gani wai ah, ana sa so mini ah, wato background na gaskiya ma yana so attach suna suka yi suka wannan abu da ke wani topic ne da ke ana so a gane suna suka kashe shi yaya kuma suka kashe shi This are very important uh, wato fact shakka mun san Yusuf Asad suna ina ce kana tare da mu a ina tare da kai malam Fuad ina ji to shakka mun san Yusuf Asad suna yana nan tare da mu a system mu kuma gwada kuma kamar Shafaru kuma yana kan system Muhammad for some reason ba mu samun yana fadin yana Shafaru sara maka 6 minutes muna son ka ci gaba ya so mu continue wannan debate dialogue na Tilwa FM muna da website na Kibla FM www.kiblafm.com in kun log on akwai program ta damar za ku saurara akwai kuma contact details nambobi na Kibla FM da za ku reach out to uh, Kibla FM mun get back to you. Um, debate akan ga suna da very important, very very important. Hmm. Ah, Imam Hussein ah, bawan Allah nan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, kuma very high class musulmi shi sa in ya zo yanda aka kashe shi nan ya kamata mu gane domin har yanzu musulmai suna da wannan tactic suna point fingers amma yana da kyau mu karatu cikin a gane history na based on fact a shafaru sauran maka 6 minutes bismillah na'am to a muna gafara ko mu yi fadi na'am kamar yadda mun ka kawo maganan imamu zahabi cikin siyar a alamin nubala mun ga babban malamin sunna ne da ya tabbatar babu shakka cewa yazidu ne wanda ya kashe imamu hussein kamar yadda muka kawo maganar sama'udi na farko to sa'annan malam sama'udi ya kawo maganar da kuma cikin murudu zahab buji'i na uku sofa na 72 saba'in inda yake cewa yace wali yazida wa ghairihi akhbarun aziba wai wato yazidu da wasu shi suna da wasu labarai masu ban mamaki yace wa masali da kasira da wato aibobi masu dimbin yawa cikin wayannan yace min shurbil khamr cikin su akwai shan giya yace mahallu shahid yace wa qatlu ibn binti rasulillah yace da kace dan yar manzon Allah da shi wato yazidu dan muawiya yayi yace malam samudi ya tafi babu shakka kan cewa يزيد شيء من ذلك يا كشي إمام الحسين سلام الله عليه إذا قلنا قضية واضح جدا طبعا آه، إذا مو بكوما آه، سفين شرف العقائد المسافية صفا أنا 181 ما إمام التقتازاني إمام التقتازاني يناتي والحق أن الرضا يزيد بقتل الحسين وإستبشاره بذلك وإحانته أهل بيته وإحانته wa ihanatihi ahli baikin rasulillah mimma tawatara ma'anahu la'anatullahi alaiki wa ala ansarihi wa awanihi Imam Taftazani na cewa wai wato yadda da ya yayi da cikin Imam al da jin dadin da yi da kuma watan eh, zub da darajar yan gidan manzon Allah da yi, disrespect da yayi ma yan gidan manzon Allah wannan malan shi ya mutawatirin abu ne da yake an san shi yace la'anatullahi alayhi la'anan Allah shi Allah ya tabbata kan Yazidu wa ala ansarihi wa awanihi da wato mataimakansa duk baki daya wannan manyan malumin sunnawa ne da suke magana kan Yazidu suke tabbatar da cewa shi ya kashe Imam al-Husayn babu shakka cikin wannan ya kuma tabbatar da la'ana bisa kan Yazidu dan Muawiya idan muka koma cikin sawa'ikul mubrika safa na 137 inda ibn hajar al-aisani ke magana yace lamma waliya eh, muawiya bin yazid sa'ad al-minbar fa qala inna hadhi inna hadhi al-khilafata hablullah wa inna jaddi muawiya nada a amra ahlahu wa man huwa ahqqu bihi min ali ibn abi talib yace a yayin da muawiya dan yazidu yazidu yana da wani da ake ce ma muawiya ɗansa yazidu yake kari a yayin da wato mulki ta kai a gunsa da ya hau kan mimbari sai ya ce wannan halifanci igiyan Allah ne kakana mu'awiya ya yi jayayya da masu abin wane ne wanda ya fi cancanta ya zamo ya zamo khalifan manzon Allah da ya kai Imam Ali alaihi abdul salatu wassalam yace wa rakiba bikum ma ta'lamun hatta atatu ibnuhu fa sara fi kabrihi ra'ina bi dhunubihi yace ga nan ya hau da mu ya hau da eh, da kukan abin da muka ganin ga muke ganin ga har ya kawo ɗansa ya jidu shi kuma sai shi nan shi wato yana nufi kakansa mu'awiya fi kabrihi rahina rahinan bi zunubihi yana nan cikin kabarinsa ana masa tambayoyi da abubuwan da yake ya aikata da abi al'amra wa kana غير أهل lahu sai ubana kuma da ya hau kai shi ma ya hau kai shi ma ya kasance wannan khilafancin nan ba na shi ba ne wannan aka ibn binti rasulillah yayi jayayya da ɗan yar manzon Allah wato imamul husayn fa qasafa umrahu wa an basara akabahu wato ce rayuwansa ta yanke kuma bayansa kuma ta yanke yake wa sara fi kabrihi rahina rahinan bi zunubihi da shi ya kasance cikin kabarinsa ana masa tambaya akan zunubanta da yake ya aikata sun baka sai dan yazidu wanda ake ce ma muawiya yayi kuka wakala sai ce wakala inna min a'zamil umur alaina ilmana bi suzi masra'ihi Wani mafi girmama da eh, da lamari da ya tabbata a kanmu shine sanin mu da aiki abinda sun ka aikata suka bi kai yake wa bisa eh, buhu. yace makoman su ya munana makoman sa wato Yazid ya munana wa kad katala itrata rasulillah akita ya kashe jirin manzon Allah yace wa abaha al khamra wa kharraba al ka'ba wai wato ya halatta shan giya kuma ya ya rusar da kaba wannan dan Yazid da Muawiya yake fadi wannan cikin tawaiqul mufrita na Ibn Hajar al-Aisani al-Makki shi ya tabbatar da wannan cikin tawaiqul mufrita da fara 134 yake magana wannan ɗan yazidu da mu'awiya shine wanda yake yayi wannan batutuka yana fara tabbatar cewa babu shakka ba kan ba ba shi ubansa shine wanda ya kace Imam Hussein insha Allah muka komo eh, zuwan mu za mu zo mu kawo sauran malumman sufaye su ma sun yi magana sun tabbatar cewa babu shakka yazidu ne wanda ya kace Imam Hussein sai wannan kabiya wadih jiddan sunna da shi'awa da wato sufaye duka sun tafi cewa yazid ya kashe hmm. banda hmm. kamar yadda na fari, banda wabiyawa talafiya su ne kawai suke hana fama duk musulman duniya insha Allah muna sai kan batan mu kuma insha Allah na'am very kuna salarin mu live Kibla FM suna na Fad Umar Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Sheikh Faruk Yusuf su ke tare da mu Kibla FM suna dialogue suna ba mu historic account waye kace Imam Hussein jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a muna ciki kuma muna shan karatu Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna da kuma ka doki mintoci goma ina ce cikin magagani da Sheikh faruku yayi ka ji wasu pointin da ya make da na da imani kamar ka so ka kuma ta ida ta tauna kuku ka support akan haka ka doki mintoci goma da kuma ka yi magana labin kibla asad bismillah malam faruk barakallahu fikum wa hadakum allahu. abu na farko cikin maganganun da kai ita tuhuma wallahi babu wanda ba a da tuhuma a kansa dan akwai wanda har Allah da annabi suna da tuhuma a kansa in ka ce abu kaza babu dalili tabbatacce to ya zama tuhuma kar malam faruk ya manta cewa a littattafansu suna da tuhuma cewa nana Aisha da nana Hafsa su suka kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda na san tuhuma akan kisan annabi ta fi girma sama da tuhuma akan kisan kuwa wannan ba sai na karanto masa nassin ba ya duba cikin tafsirul ayyashi da kuma tafsirin safi da kuma alburhan da kuma wato biharin anwa na majalisi na biyu kar malam faruk ya manta cewa shi'a na da tuhumar cewa abubakar da umar su suka kashe na na fatima allah ya kara mata yadda wannan ya diba cikin kitabu Sulaiman bin Qais a shafi na 85 da shafi na 84 to amma aina dalilu ina dalili yake na ji daɗin point ɗin da mutumin nan ya ce kai tsaye a tafi zuwa ga inda ya kamata a tafi a abin da nake so in ce yana faɗa yana cewa wai ya zo da malamai a baya malamai uku ka zo da shi a cikin malaman da ka zo da shi akwai al-Imam Suudi mai tarihul khulafa shi kuma al-Imam Suudi in inganta hadisi ma yi la ta baro kamar yadda na faɗa na ce matsala ta tarihi tana da wahala wannan gasken gaske to a abin da na kawo ɗazu na wannan mutumin lutsu bin Yahaya da nake cewa wato tarihin shi ya kawo wallahi tun daga annabi ya rasu tun daga kissa ta saƙifatu bani sa'ida kissa ta shura al'amarin da saboda shine kawadi suka tashi suka kashe Usman abin da ya faru bayan kashe sai na Usman, khilafancin na Ali, ma'araka ta Jamal, Sufinu, ta Hakimu, ma'araka ta Naharawan, khilafancin Mu'awiya, kashe na Hussein, Allah ya ƙara masa yadda dukkan mutumin nan ba inda bai da ruwayoyi yana da ruwaya cikin ɗabari ta kai ɗari biyar da tamanin da bakwai. Ga abin da malamai suka faɗa a kan shi, Abu Miknaf Ibn Ma'in ya ce laisa bishe in shi ba kowa ba ne. abu hatim cewa ya hadisi duk wanda aka ce matrukul hadis ne in ya kawo hadisi makareci ne ba a karba wasu ila anhu marratan fanafa da dahu an tambaye abu hatim wata rana akan abu mikhnaf sai ya kakkaba hannunsa wa ya yace ahadun yasalu an hada yanzu akwai mutumin da zai zo yana tambaya akan wannan daru kutsini ce da'ifun ne ibnu hibban ya yace yarwil mawdu'atu an istiqat yakan ruwaito hadisai na ƙarya ya raba su ga ingantattun mutane al-imam shi kan shi ya ce ikhbariyun ta'alifiyun la yusaqu bi ba amincewa da su to yana so in tafi akwai maganganun da yayi ya ce nasibi ne ya ce a'a mu ma kaddara kamar yadda kace yazidu ya fi fir'auna kamar yadda kai ka faɗa wanda aikin al-imam yana tabbatar da abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne kuma zan zo kan ruwayar Muhammadu Hanafiya ɗaya daga cikin Ahlul Baiti mu tafi zuwa ga samimin maudu'in akwai abubuwa da dama da na tsatsallake su. Akwai abin da ake ce ma wato walaisal kabaru kalmu ayana, duk duniya babu wanda zai ba da labarin me ya faru, ya aka ya aka yi kamar al'imamu Hussaini shi da matsalar tasha ba. Bayan an yi ma Yazidi mu baya a shekara ta sittin, Yazidu ya yi shugabanci shekara hudu ne kawai, daga shekara ta sittin zuwa ta shekara sittin da hudu. da ya masa da aka yi mai zidi mubaya'a ba al'imamu Husaini kaɗai ne bai masa mubaya'a ba, akwai irin su Abdullahi ɗan Abbas, akwai irin su wato Abdullahi bin Zubair, amma Yazidi bai kamo su ya kashe ba. Bayan da ya tafi Makka yana Makka mutanen Iraki su suka dinga aikowa al'imamu Husaini wasu cewa ya baro Iraki ya taro sun masa mubaya'a su ne shi'ar babansa to amma abin da nake so yanzu in ce zuwa gare shi tunda kamar yadda aka ce masu saurare suna magana cewa ai ya kamata a tafi zuwa ga samimin wane ne wanda ya kashe al'imam Husaini zan tafi zuwa ga abin kai tsaye in kuma bukatu ya kawo duka makaranto wasiƙun da aka kawo wa al'imamu Husaini da adadin wasiƙun da waɗanda suka rubuta wasiƙun daga ƙarshe waɗannan mutanen da su suka kira al'imamu Hussaini ya je, wa'yannan mutanen kuma su suka kashe al'imamu Husaini. Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana wani misali a cikin Alƙur'ani. A cikin bani Isra'ila an yi kisan kai, da aka yi kisan kai, wannan ya zo ya dinga tunkuɗa mu wannan, wannan ya ce wane ne, wannan ya ce wane ne, wannan ya ce wane ne. Allah ta'ala ya ce musu wa iz nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe rai fadda ra'atun fiha wannan ya zo yana tun kuɗa mu wannan wannan ya zo yana tun kuɗa mu wannan sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun amma fa abinda kuka ɓoye, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da shi fa qul nadribuhu bi ba'diha sai maka cewa shi wanda ya mutu bayan wato aka cewa mutanen ku da kisaniyar da wani sashe na jikinta shi wanda aka kashe din ya tashi ya yi bayani ya ce su wane su suka kashe ne Yanzu bayan wannan bayanin da shi wane ya yi, ya ce ga wanda suka kashe shi akwai wani bayani da za a ƙara saurara a duniya? Yau Malam Jafar da Sheikh Albani kafin su rasu inda sun yi wasiya sun ce ga wanda suka kashe su, magana su ta kora magana kuwa. To al'imamu Hussein kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ya duba littafin al'irshad na mufi, shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya. al-Imam ya ce Allahumma ya Allah in matta'atuhum ilahi ne wa'annan mutanen idan ka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci fa farriqum kan Allah ka rarraba su gida-gida Waje alhum waj'alhum da dan Allah ka sanya su hanyoyi daban-daban wala wula ta anhum abadan yace fa innahum auna wa'annan mutanen sun kira ni liyan suruna dan su taimake ni sun ma'adau alaina fa qataluna sannan suka ƙetare gona da iri a kaina sai suka kashe ni. Wannan maganan al'imamu Hussaini shi yake faɗa da bakin shi, ya ce mutanen da suka kira shi su suka kashe shi, yana daga cikin tambayoyin da Malam Faruk zai amsa. Sannan ya duba cikin littafin maƙatalin husaini lil a shafi na ɗari da hamsin da saba'in da biyar. Al'imamu Hussaini kafin yarsu cewa inna ha'ula'i a kafuni, Waɗancan. tsoratar da ni kawai suka yana nufin mutanen sham sai ya ce wa kutu kutuba ahalil kufa Ya ce, amma ga littattafan mutanen kufa wasiƙunsu ce, wa hum katili su suka kashe ni sannan alimam imam Husaini kafin ya rasu sai da ya yace Allahumma hakum na, Allah kai hukunci tsakaninmu wa baina ƙaumin da mutanen da da'auna runa faƙata luna, sun kira mu don su taimake mu da muka zo kuma suka kashe mu wannan ya zo a cikin muntahal amal a shafi na ɗari biyar da talatin da biyar ya lokacin da al'imamu Hussaini ya yi musu ba tun kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah ya ce musu wa illam taf'alu wa naqattum ahadakum idan ba ku aikata haka ba kun warware alƙawarinku wa khala'atum bai'ati min a'naqikum kuka cire bai'ata da kuka yi min a wuyanku yace fala amri ma hiya lakum binukurin yace na rantse da Allah ai wannan ba shi bane farkon abin kyama a wajen ku yace laqad fa'altumuha bi abi wa akhi yace ai kun babana haka sannan kun dan uwana Hassan haka sannan wabna ammi muslim kuma dan uwana dan uwan mahaifina muslim sai yace wal maghruru man bikum wato wanda aka ruda shine wanda ya ruda ku wannan ya zo a cikin littafin ma'alimul madrasataini a mujalladi na uku shafi na saba'in da biyu da shafi na saba'in da ɗaya da kuma littafin baharul ulum shafi na ɗari da casa'in da hudu da nafsul mahamum a shafi na ɗari da saba'in da biyu da kuma wato khairul ashab shafi na talatin da tara da kuma tazlimu zahara shafi na sha bakwai a cikin abin da shi al'imamu Husaini ya faɗa ya ƙara cewa a cikin alakutal Husaini a shafi na ɗari da talatin ya ce fa fa in umma ya ce muni ya tabbata gare ku kuna daga cikin wannan al'umma sannan wa shizazil ahzab wa nabzatil kitab sannan wa nasatu shaitan wa asabatul asam wa mujril kitab sai yace wa mutfi usunan wa qatalata auladul anbiya yace ku kun tabbata makasa ƴaƴan annabawa ne ku wannan ya tabbata fa a cikin ala husain a shafi na ɗari da talatin da shafi na ɗari da talatin da ɗaya to yanzu alaga malam a aƙidar ku al'imamu Husainin nan fa ma'asumi ne, kafin ya bar duniya, shi ya faɗi cewa wanda suka kira shi, su suka kashe shi, to a tarihi suwa suka gayyaci al'imamu Hussein ya je kufa sun yarda da shi a matsayin shugaba. Sanda ƙadiyan nan ta faru, ba na nan baka gurin, amma akwai waɗanda suna wajen abin ya faru. Daga cikin waɗanda suna wajen abin ya faru akwai al'imamu Ali Zainul Abidina. A Alimamu Ali Zainul Abidina yana matashi a lokacin bai da lafiya bayan an kashe al'imam Husaini daga baya ya koma kufa da ya koma kufan nan da ya koma kufa mutane suka yi wucin da suka zo suka same shi da aka zo aka same shi bayan an zo an same shi me yake faɗawa mutane ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane na kumbin billahi ina haɗa ku da Allah hal na annakum katabtum ila abi wa khada'atumuhu kun san cewa ku kuka rubuta wasiku zuwa ga babana kuka ce babana ya zo babana ya zo kuka yaudare shi wa a tsaitu al-ahda wal ƙawal wal bai'ata kuka ba babana alƙawarin bai'a babana ya zo wa muhu kuka kashe shi wa kazaltumu kuka taɓar da shi sai ya yace fatabbal lima qaddamtum li anfusikum yace wallahi halaka ta tabbata gare ku ga abin da kuka gabatar wa kanku sai yace wa sau'atan li ra'ayikum inna ra'ayikum yayi muni wannan an ce a shiga sanin maudu'in ne shi yasa na fara kawowa Don haka Allah ta'ala ya shiryar da mu amin mash ya saka maka da alhaini kuna sauraron mu laban Kibra FM suna na Fuad Umar. A very interesting debate dialogue. Website na Kibra FM shine www.kidwafm.com ah, muna da programs da dama da muka zuba kan wannan site ku logon ku saurara sannan kuma akwai details na kidwa FM kuna da wani point ne kun ya ku reach out to kidwa FM mun get that to you da yanzu Bonfas College uh, Sheikh Musa Yusuf Asidu Sunna na Kaduna State Nigeria da kuma Sheikh ah, Faruk uh, ah, Yusuf wanda ke based Bronx, New York. Shi su magana 15, 10, 15, 10. So sa yanzu za mu drop off mu zo kan 5-5 formatin da mintoci biyar biyar za mu shiga domin yi more interactive. Uh, Sheikh Faruk, Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya ma bude maganan ya bude kofin ya so ma shiga na saka kuma makullinka na hannunka kana budewa kuma kana shiga shiga da mu kuma mintoci biyar That's right now. Bismillah. Na'am, masha Allah. Na'am. Uh, insha Allah na ji zatuttukan da Sheikh Asaru Sunna ke yi. Ko da ke kamar yadda mun ka gaya muku eh, Sheikh Asaru Sunna bai saya kan ko ta yaya dai ba yadda za a yi saya kan topic. Sai ya nemi kokari ya ta kan topic. Amma ba Sheikh ba damuwa. Insha Allah ba za mu taba cikin sa ba. Shi mun yi maganganun mu mun kare sannan mu zo mu zubar da zatuttukan da ya yi duka insha Allah. kamar yadda mun gaya muku a za mu kawo malumar cikin wurin sufaye da su suka tabbatar cewa ba shakka ya jibiya kashe imamul hussein kamar yadda ya zo cikin nurul asfar na sablanji da yake magana cewa shafa na 143 inda yake cewa wa kataba fur ila ila ibn ziyad yukhbiruhu bi nuzul al-husayn bi ardi karbala fa kataba ubaydullah ibn ziyad ila al-husayn كتابا يقول فيه أما بعد فإن يزيد بن معاوية كتب إلي ألا تجمد جفنك من المنام ولا تشبع بطنك من الطعام yana cewa har bari dai in fassara shi wato kurrubun yazid riyayi shi ya rubuta zuwa ga eh, ubaidullahi ibn ziyar ya rubuta masa wasiƙa kan cewa ah, Eh, wato ya rubuta masa wasiƙa kan cewa Imam Hussein ya kai filin Karbala Shehu ubaidullahi bin Ziyad ya rubuta zuwa ga Imam Hussein yana ce masa amma ba fa inna Yazida bin Muawiya kataba ilayya Allah tugmid jafnak min al-manam wato kada ka rumshe idanunka a wurin kwana wala tushba batnaka eh, min taam kuma kada ka cika tumbinka ce ce me in ya ce gaba yana cewa in yarji al-Hussein ila hukmi aw taqtuluhu wa salam ma Imam al-Hussein ya komo kan hukunci na ko kuwa ka kashe shi wannan inji Nurul Absar na Shablanji wannan manyan maluman sufaye kenan idan muka koma cikin al-irshadatur rabbaniya bil futuhat al-ilahiyya na Sheikh Tijani inda yake cewa safa na 122 inda yake cewa ammal Husainu eh ammal Hassan fakatalahu فقتله يزيد بن معاوية وذلك أنه بعث إلى زوجته إن سكت أسمى قاتلا أعطاها مئة ألف واتن وي يزيد يزو يتشي مماتن إمام الحسن كان سوى تسامى يزيد إمام الحسن تسامى إمام الحسن فويزن تكين abincin تنشي إذن ya يبر ya bar duniya ya bata thousand mi'ata mi'ata alf wato ya bata thousand cikin she ya ci gaba yace fatakat usamman qatilan alaiha wa alaihi la'anatullahi fa aza shahidul awwal wai da ita da shin duka Allah ya tsine musu wannan sheda na farko kenan wa shahidu thani as-sayyidul husain kutila bi tafsi min karbalahi wa huwa makanun mashhur bi sahir al-furat min nahiyat al-iraq وي imamul hussein shi kuma wa shahidu eh, sani Shahidu hussein imamul hussein an kashe shi daga wani wuri a wurin filin karbala wa huwa makanin mashhur wuri ne da yake an san shi al furat a wurin ruwan da ake ce masa furat min al iraq ina kusa da kusa ne da eh, wurin iraq yake ne qatalahu askaru yazid amiruhu Ubaydullah ibn ziyad wai wato rundunan yazidu suka kashe shi wato amirin shi ubaidullahi burziyad su ne askaran yazidu su suka kashe imamul hussein yace ne huwa eh, huwa alladhi ba'atha al-jaysha ila eh, ba'atha al-jaysh ila al-husayn li yuqatiluhu shi ci gaba yace thumma qatalahu shamr bin al-jawshan wai shine wanda yake ya aike sojoji su kashe imamul hussein shi shamr bin al-jawshan ya ci da kan imamul hussein wannan clear ne da yake malumman sufaye duka sun tabbatar da shi kan cewa yazidu shine wanda yake ibara ka kashe imamul hussein sai ta wannan clear ne sannan muka koma cikin mukaddimatu na ibn khaldun wannan babban malamin sunawa ne kowa ya san shi safa na 254 inda yake cewa fala ya yajudu nusratu yazid bi qitalihi al bal qatluhu min fi'lat yazid al-mu'akkida al-mu'akkida li wai wato eh, bai yiwu ba a taimake yazidu a wurin yakin imamul hussein ne bal kashe da yazidu ya aikata ya kashe na imamul hussein kisan da ya mai imamul hussein yana daga cikin ayyukansa da ke tabbatar da cewa da ke tabbatar da fasikancin yazidu wannan babban malami ne eh, na wurin sunnawa da eh, ibn khaldun cikin littafinsa muqaddima muqaddima na ibn khaldun shi ma ya tabbatar da wannan sai wannan tabiya da muke gaya muku clear ne babu shakka clear wabe tsakanin sunna shi'a wabiyawa eh banda wabiyawa su kawai suka hana fama wannan sunna shi'a da barun sufaye duka sun tafi cewa yazidu ne wanda ya ba da umarni a kashe imamul husaini ba shakka cikin wannan wannan abu ne sabita ba wani da da wani zai iya yi ya sake wannan abu sannan muka komo komo wannan zamu za mu so mu zubar da zafi tukanta ɗaya bayan daya cikin maganganun da yake fari cewa wai shi'awa suka kashe mun gani shi'awa suka kashe ko ba shi'awa suka kashe ba mun kawo mai maganganun marun mace da ke tabbatar ba shi'awa ci mun tabbatar mai beyond every reasonable doubt kan cewa ba shi'awa ba ne sha Allah rabbi abin da muke kai da za mu tabbatar kenan sai ta na zuwa na zamu yi tutukan da ya fara yin su da wanda zai zo ya yi su mun zubar da duk gaba da su mu tabbatar cewa ba shakka ba shakka cikin littattafan shi'awa da sunnawa sun tabbatar yazidu ne ba za ka kashe imamul hussein da lafazin ma maganar imamul hussein da kansa mun tabbatar da wannan biyan every reasonable doubt kamar yadda muka fadi ina ji lokaci ya kai ko haka nan lokaci ya kai ah, mun gode sai faruk Allah ya saka maka da alhairi kuna sauraron mu on Kibra FM suna na faru Umar um very interesting debate dialogue very very interesting muna ce amfani historic account da ya gano kashin imam hussein sayyidina hussein yanzu shek musa yusuf asadu sunna ka kuma ka duki mintoci biyar na ce ka ji maganar dan wanka faruk malam faruk muna magana na mintoci biyar malam faruk barakallahu fikum wa hadakum allah maganar da nake so in fara da ita kafin in koma can in ci gaba da kawo dalili na farko duk maganganun nan da shi yake kawowa na faɗa na ce al'imamu Hussaini kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah da bakinsa ya faɗi cewa ga wanda suka kira shi kuma suka kashe shi. In za a yi adalci a kan matsalan nan maganarsa ta isa ta zamanto wato yanke kowane irin abu a muhallin niza. Wannan shi ne, sai dai kawai yana da dama ya ce watakila maganganun ba su tabbata ba a gurinsu ba, amma an yi a littattafan cewa shi al'imamu Hussaini ya faɗa ya ce Allah waɗanda mu suka kira mu muka zo suka kashe mu Allah kai hukunci tsakanin mu da su zan ci gaba da kawo su dalilan maganar da yake faɗa yake cewa wai duk da sufaye sai mu wahabiyawa ya je ya koma cikin littafin Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wanda ya rasu hijira ta ɗari biyar da biyar a juz'i na uku a shafi na ɗari da ashirin da biyar. Ya ce fa in ƙila idan an ce hal ya juzu la'anu yazi. shin ya halatta a tsine mai yazidu la qatala al-husaini saboda ya kashe husaini aw amara bi qatlihi ko ya umarni a kashe shi kulna yace sai muka ce hadha lan yasbut asalan yace wannan magana bata tabbata ba fala yajuzu an yuqala innahu qatalahu yace bai halatta ba a ce al-imam bai halatta ba a ce yazidu shi ya kashe shi aw amara bihi ko yayi umarni yace a kashe shi malam yasbut matukar bai tabbata ba fadlan an la'ana li'annahu la tajuzu nisbatu muslim ila kabiratin min ghairi tahqiqin na'am yace yajuzu ya kawo ya kawo ya kawo har ya je ya faɗi wannan maganan to wannan ita ce magana sannan sawa'iqil muhri kama da ya faɗa ya sake komawa ya je ya duba cikin sawa'iqil muhrika din a juz'i na biyu shafi na ɗari shida da talatin da uku da kuma shafi na ɗari shida da talatin da tara zai gani sannan ya koma ya duba fatawa ta ibnu Salah Usmanu bin Abdulrahman Abu Am Taqiyuddin al-Ma'ruf ibn sala wanda ya rasu hijira ta ɗari shida da arba'in da uku a juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da sha shida ya yi irin waɗannan maganganun cewa kwata-kwata sam bai halatta ba a jingina kisan al al'imamu Hussaini zuwa ga yazudu don abu ne wanda bai tabbata ba. kuma ruwayar da ka fara kawa cikin tabari na faɗa maka akwai makaryaci a cikin cikinta shine Lutsu bin Yahaya Abu Mikhnab maganar da na fara karantowa yanzu Ali Zainul Abidina Allah ya ƙara masa yadda wannan yana daga cikin mutanen da matsalan nan ta faru a gabansu bayan shaida shi al-Imam Husaini ya faɗa yake cewa mutanen Iraki bayan ya koma sun zo sun taru yake cewa mutanen na shatta kumbin billah ina haɗa ku da Allah kun san cewa ku kuka aika wa babana ya zo babana ya zo kuka yaudare shi kuka kashe shi wannan fa maganar da nake karantawa ta tabbata a cikin littattafan shi'a kamar haka lusi ya kawo wannan kutuba a mujalladi na biyu shafi na talatin da biyu littafi ne na shi'a. Ibn Tawus a Malhub a shafi na tasa'in da biyu littafi ne na shi'a ya kawo. Wannan a cikin Lawa'ijil Ashdan a shafi na ɗari da hamsin da takwas ya kawo littafin shi'a ne. Abbas al-Ummi a Muntaha al-Amal juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da saba'in da biyu ya kawo Husainu Kaurani a littafin Shirihabu Karbala shafi na ɗari da tamanin da uku ya kawo Abdulrazak al-Muqrim fi maqtalil Husain a shafi na ɗari uku da sha bakwai ya kawo ta Murtada Iyad a maqtalil Husain nashi shafi na tamanin da bakwai ya kawo hakanan wato alƙazuini a littafin shi tazlimu zahara a shafi na ɗari biyu da sittin da biyu shi ma ya kawo wannan kutubar doguwa ce amma me al-Imam Ali Zain al ne yake ce musu yace musu bi ayyata ainin tanzuruna ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani ido za ku je ku kalli annabi gobe ranar alkiyama izi ya ƙuli lakum lokacin da annabi zai ce muku qataltum itrati kun kashe mutanen gidana wanta haktun hurmati kun keta alfarmata falastin min ummati bakwa daga cikin al'ummata da ya faɗi wannan maganan fartafa at aswatun nisa'i bil buka'i min kulli nahiyatin sai ga sautin mata kana jin kuka ta kowane bangare wa qala ba'duhum li ba'din sashi yace masashi halaktum wa ma ta'lamuna kun halaka saboda abin da kuka sani fa qala alaihi salam sai alaihi zainal abidin yace rahimallahu imra'an Allah ka ji kan mutumin da qabila nasihati ya karba nasihata wa hafiza wasiyati billahi wa rasulihi wa ahli wa ahli ya kiyaye wasiyata akan Allah da annabi da mutanen gidansa ya ce fa inna lana fi rasulillahi uswatan hasana mu muna da kyakkyawan koyi cikin rayuwar annabi fa qalu bi ajma'in sai suka ce gabaki ɗayan su su mutanen Na nahanu kulluna sami'una dukkan mu muna jin ka muti'una masu maka biyayya ne hafizuna masu kiyaye ne lizimamika ga alfarmanka gairu zahidi ne fika ba masu kyamarka bane ba masu gudun ka bane wala ragibi na anka ba masu kyamarka bane famurna bi amurka ka ba mu umarni yarhamukallah Allah ya maka rahama fa inna harbul li harbika zamu fada da duk wanda ya faɗa da kai wa silmul li salmika zamu ya zauna lafiya da duk wanda ya zauna da kai lana akuzanna yazid suka ce masa wallahi sai mun je mun kamo yazidu a nabara mimman balamaka wa lamana, mun barranta babu ruwanmu da duk wanda ya zalunce kai zalunce mu da mutanen nan suka gama magana mai al-imamu ali zainal abidi ne yace sai ya ce musu faƙala alaihi salamu haihata haihata a yau kadara faufau ya ku mutane masu yaudara almakara mai yaudaran ma mai maimaituwa ya ce hila baina kum wa ta amfusi anfusikum ya ce a turiduna yanzu kuna so an ta'atu ilayya nima kuna so ku zo ku yaudare ku kashe ni kama a tetum aba'i min kablu kamar yadda kuka ma iyaye na jiya wannan Aliyu zainal abidi ne ke wannan magana a cikin waɗannan littattafan na shi'a da lissafo mu je gaba lokaci insha Allah ta kai na tsaya mintoci na ne na'am na'am sheik mun gode sheik asadu sunna Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na kwadoma very interesting domin irin abin da muke ji bakin bayan Allah ga sai mu ce alhamdulillah domin suna bamu uh, historic account uh, based on fact suna karantowa suna shiga kasa suna shigo suna kamunan manyan manyan karatuttukan mun gode shaika faruk kai kuma ina ce ka ji maganan da su da suna yi fada yanzu yana push back on maganganun da suke cewa kamar ga wato ga wayanda suka kashe shi kuma yana cewa kamar yana cikin littattafai shiyawa kamar. ga shi shi imamu hussein ya ce ga wayanda suka kashe shi da sauransu ka je ji maganganun sa ina so ka kuma ka doki mintoci biyar ka yi muna magana bismillah shek na'am shek faruk subhanallah to na'am na'am kuna ji na'am bismillah na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to ina ji kowa na ji yanda debate ke tafiya eh mun kokari mun kawo biyon maluma daban-daban cikin sunna shi'a sufaye mun tabbatar kowa ya ce yazidu ne to insha Allah yanzu za mu soma raga-raga da zatutukan da ya zo yake neman ya dibiya ma shi'awa wai su suka kashe Imam Hussein to insha Allah ko da yake bai iya ya tabbatar cewa shi'awa ba ne. cikin zatutukan da ya bai iya ya tabbatar da cewa shi'awa ba Wai wayan kufa suka kira ku kuka kira ni ko ga bai iya ya tabbatar ba to amma idan muka koma cikin ayanu shi'a juz'i na daya safa na 609 inda Imam Hussein from the office map inda yake magana yana cewa yace wairakum ya shi aka abi sufyan wa husaina yace kai ku ya ku shi'an abi sufyan abu sufyan yan banu umayya kenan yace me in wato a filin karbala kenan imamu husain ke gaya musu yace in lam yakun lakum dinun wa kuntum la takhafuna yawmal al ma'ad fakunu ahrarun fi dunyakum yace ya ku shiyan abi sufiyan yan banu umayya idan kun kasance ba ku da addini wa kuntum la takhafuna al ma'ad kun kasance ba ku tsoron ranar tashin alkiyama fa kunu ahraran fi dunyakum ku kasance wato kamar yaya wato free cikin duniyan ga cikin duniyan ku fi dunyakum hadhihi warji'u ila ahsabikum in kuntum urban kama taz'umun yace ku koma cikin silsilanku cikin kabilanku idan kun kasance ku larabawa ne kamar yadda kuke wato riya kuke iddihayin cewa ku larabawa ne magana da imamu da hussein ya fari mahallu sha'ir inda muke so mu yi magana imamu da hussein ya kira su da shi'a shi'a to abi eh abi sufyan yan shi'a yan gidan abu sufyan wato yan banu umayya kenan su yazidu aka imamu da hussein ya kira su bai ce ya shi'a fi ba ku ji da kyau bai ce ya shi a fi ba amma insha Allah muka kai wurin tambayoyi mun ga yadda za kare insha Allah sa'annan muka koma cikin amal ai eh, amali na tusi safa na 2 447 eh, inda yake cewa yake an abi abdullahi alayhi salam ruwayan eh, ina da sawara ka zo ka tambaye abi abdullahi kala sa'altuhu an sauni ashura an tambaye shi game da azumin ranar ashura fakala za ta yawon kutila fihi hussein yake wannan rana aka kashe imamul hussein alaihi salam fa in kunta shamitan fa sum in ka kasance kana cikin su wanda ya tambaye sa kenan yace in ka kasance kana cikin su to kai azumi ثم قال إن لآل أمية لعنهم الله ومن أعانهم على قتل الحسين من آل الشام نظرا yace babu shakka hakika yan gidan banu umayya Allah ya la'ane su da mataimakan su ala katlil Hussein akan kisan Imam Hussein min ahli Sham a cikin mutanen Sham yana magana mutanen Sham yake magana rundunar mutanen Sham ne mun zo mu kai inda wato eh, banu umayya suka bar aka mu sojojin kufa wayanda yake shi'awa ne aka koma da su khurasan mun zo mu kai wurin insha Allah idan muka koma cikin ah, <laughs> Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad idan muka koma cikin ah, wato tarihu tabari sauran minti nawa ah masha Allah kana da 1 minute a ah, bai kai shi dai muka komo insha Allah mun tabbatar da wannan insha Allah saboda abin da zan karanta yana da tsawo muna tabbatarwa beyond every reasonable doubt ba a nuna shi'a da ɗaya ciki mun zo mu nuna su wane ne shi'a me ake nufi da shi'a aha me ake nufi da shi'a sannan a doki wanga abu a dangana musu su a ne shi'a mun zo mu kai wurin sai sa zai yiwuwa ba wanda ya isa ya zo ya ce shi'a su kake shi kan bari umayya ne su suka kashe imamul hussein mun tabbatar da wannan insha Allah sai sa nan za mu tsaya in lokaci ta kai mu sake tabbatarwa kuma insha Allah salamu alaikum wa alaikum salam shi za ka surrender one minute nake na ko domin yana nan eh ai one minute ban da lokaci ban yayi bayani kana so ka package shi together kenan na wa package ne shi nan ne package da insha Allah also mun gode Sheikh Faruk Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu akan Kibra FM suna na Fuad Umar uh, ah, wayan kuke sauraron mu ah, na ce kuna witness ah, greatness da yake muna cin amfanin wannan debate the dialogue mutum bayan Allah guda biyun ga Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna na kaduna state nigeria da kuma sheikh ah, faruk yusuf wanda ke bronx new york ah, a Minjin muna ce alhamdulillah website na kibla fm www.kiblafm.com in kuka logon za ku samu programs da dama da za ku saurara akwai kuma details da lambobin kibla fm an kuna da wani need to reach out za ku contact mu mun get back to you Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ina ce kaji Sheikh Faruk shi kuma maganan wai yanzu ya da littattafan farko ya bude wani takaduna kaɗan ne rika yake cicirewa Da yanzu ya shiga cikin ya bude abin ya fara sakewa ta kuma kana sakewa cikin maganan da ya fadan ina so ka kuma kai magana na mintoci biyar maganan nan da ya fadan ne ka ji ciki domin mutan duniya a gaskiya sun rike littattafai da kuma wato kansu da su za su take note suna so fi karatu bismillah shai kamar yadda na faɗa mafi yawanci galibin duk abin da zai ciranto in dai a ɓangaren ahlus sunna ne kaso ɗari in dai na matsalar tarihi ce casa'in da wani abu ana komawa ne zuwa ga tarihu na al'imam tsabari galibin kuma mutumin da yake da ruwayo akan matsalar nan a cikin tarihu tsabari shine abu mikna ludi ne haya faɗa matsayinsa Malam Faruk kar ya manta fa akwai wata matsala da shi yake ta ƙoƙarin ya ɓoyewa masu saurare. Al'imamu Husaini yana makka mutanen Iraƙin nan su suka dinga aiko wasiƙu cewa ya taho, ya duba littafin Ashura a shafi na tamanin da biyar. Ga wannan malamin Kazim al insa'i an-Najafi cewa waje alatul kutubu ta tara. sai ga wasiƙu wannan nabun wannan alal imam Hussein alaihi salam hatta hatta mala minha kharajin har sai da ya zamanto an cika buhuhuna da wasiƙun da aka aiko ma al-imam Hussein daga Iraki yana Makka wa kana akhiru kitabin ƙarshen littafin da qadima alaihi min ahli kufa ko qudima alaihi min ahli kufa aka gabatar masa daga wajen mutanen kufa ma ahani bin hani as-subai wa Sa'id bin Abdullahi alhanafi hanafi hahu sai ya bude shi wa qara'ahu ya karanta wa fihi maktubun sai gashi a cikin wasiƙar ansa bismillahir rahmanir rahim lil Husaini wannan wasiƙa zuwa ga Husaini ne bin Ali kuma min shi'ati abihi amirul mu'minina daga 'yan shi'ar baban shi mutanen kufa amirul mu'minina shine Ali bin Abi Talib amma ba'adu bayan haka fa innan nasu naka mutane na jiranka a matsayinka na shugaba wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin wani ya shugabance su in ba kai ba fal ajal al ajal wannan fa ya tabbata a littafin shi'a a shafi na tamanin da biyar a littafin ashura ya tabbata a cikin littafin tazlimuz zahara a shafi na ɗari da arba'in da ɗaya kazim alƙazuwini yake cewa anna al iraqi katabul husaina wa arsaluhu wa talabu minhu at-tawajjuha ila biladihi sun rubuta wasiƙu suka aiko ma al-imam husaini suna so ya taho ya zo garin su libaihu dan su masa mubaya'a bil khilafa da kilafanci, ila an istama'a inda al-husaini isna ashar alfa kitabin min al iraqi akwai ranar da a rana ɗaya sai da aka tara wasiƙu sama da wasiƙa dubu goma sha biyu wa kulluha dukkanta ko wa kulliha madmunin wahid katabu ilai duka abu ɗaya suka kunsa suka rubuto masa a cikin abin da suke cewa kada aina atisima ‘ya'yan itace ya riga ya nuna da haka ai mun riga mun kaza kaza wa inna ma tuqaddimu ala jindul laka mujannada zaka zo ka same mu mun gabatar maka da sojoji wato shiriyu inna laka fil kufa a cikin kufa kana da mi'atu alfi saifin wato mutum sama da dubu ɗari wanda sun tanadi makami idan lam tuqaddim ilaina in dai baka zo wajen mu ba a matsayin mu na shugaba fa ana fa ana fa ana nukasi muka gadan baine dai lahi to mu za mu yi kusuma da kai a gaban Allah mun nada ka shugaba ka kiyarda to wannan a ayanu shi'a da ya kawo akwai wasu maganganu banda wannan ya koma can cikin a ayanu shi'a din zai ga maganganun da shi mai a ayanin shi'a ya faɗa kan wannan matsalar me yake faɗa shi mai a ayanin shi'a ga maganan da yake ainihin wato faɗa ya tabbatar da cewa su dai mutanen iraƙin nan su ne suka aiko wa al'imamu Husaini cewa ya zo cewa sun mabaya al-Husaini ka duba a mujalladi na shafi na ashirin da shida yake sun mabaya al-Husaini min ahalil Iraki ishiru na alfan mutum dubu ashirin suka wa al'imamu Hussaini mu baya a gadaru bihi suka yaudare shi wa kharaju alaihin suka fito suka yaƙe shi wa bai a fi a anaƙihin faƙataluhu. Ubaidullahi bin Ziyad da kake magana za mu koma tarihi a tarihi ma waye shi sanda aka yaƙin siffinu yana bayan waye mabiyin waye wannan shine hakikar abin da muke so mu faɗa wa duniya cewa shi'a su suke da hannu don me kuka kira shi da zai mutu kun taba jin ya kira ya ce ya ku mutanen Madina ko ya ku mutanen ina dan me yake kira ya ce ya mutanen Iraki ya ku mutanen Kuba ya ku mutanen Kuba ya ku mutanen Kuba to akwai kuma idan lokaci ya bayar kafin a yaudari al'imam Husaini an taɓa yaudaran Ali bin Abi da kuma shi al'imam Hassan ko ba a yaudara ba. Idan an yaudare su to alama ne cewa za a iya yaudaran al'imam Husaini kuma duk zan karanta wannan a cikin littattafan ainihin wato shi'a. da haka lokaci yayi da dole ne mu so mu faɗa wa mutane dangane da matsayin waɗannan abubuwan Allah shi da mu faddal Masha Allah mun gode shaika uh, asar sunna Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mun Kibra FM sunana Fayad Umar wow uh, very interesting um, wato kuna dai jin kan kiblatin kuna jin abin da ke gudana yadda bayan Allah ke sake muna tuka. waɗanda yake suna da tsada in ka fita ka shiga kasuwa wannan lokaci ba ka yi ka kyau sun ka zo kan kibra fm bayan nan ga sun kyautata maka to gashi nan mun samu wannan amfani sheik musa